نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم لتمحو غربة رمضانه تبين بين العالم قرآنا كتستعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جماعة منصور رمو نقصد ننسى السلام عليكم وعلى السلام عليكم عليكم السلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله to malam tambaya ta farko assalamu alaikum ni ne zan yi aure in ji ta muka yi hiv ni ban da shi lallai idan iyaye na suka san haka za su hauna auren nan ne kuma ina son shi tsakani da Allah sai muka je sai aka yi gwaji na karya menene hukuncin wato son ya yi sau ita ta manta ma ya da ce bakan ta zuwa ga halaka الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته da farko dai wayannan ma'aurata su sani haramun ya shirya musulunci su yi aure a tsakaninsu. Tunda shi yana da wannan ciwo ita kuma ba ta da shi kuma ubangiji ta ala ce wala tarqu bi aydikum ila haluka kar ku jefa hannayen ku zuwa ga halaka wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ku Allah yana tausaya muku hmm. wannan ne ke son ta aure wannan mutum ta son ta kashe kanta ta son ta jefa kanta cikin halaka saboda ka haramun ya zo a hadisin manzo Allah duk mutumin da ya kashe kansa da wani abu za a azabtar da shi da wannan abu ranar kiyama man qatala nafsahu bi shay'in qudiba bihi yawm al-qiyamah tsakanin kama za a zartar da shi da wannan sannan shi haramun ne aure ta saboda zalunta ta zai wani ne subhanahu wa ta'ala ya haramta zalunci sannan ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna zulma zulmatun yawmal qiyamah zalunci duhu ne ranar kuma ubangiji ta ya haramta zalunci a kan sai ya ibadi ne haramta zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu ya ku bayina ni na haramta kai na zalunci kuma na sanya zalunci haramun a tsakanin ku kar ku zalunci juna hmm. duk mutum mai HIV ya auri mace lafiya ya zalunce ta ko da ko ita ce ta yi oh. a shari'a ba za ta yi da wani ai riba ma da yarjejeniya ake sa amma shari'a ta haramta saboda akwai zalunci ta ta ce in iyayen ta sun sani za su ba da na biyu kuma shine tana son za ta haƙinci iyayenta iyayenta ai suna da hankali ba za su taɓa yadda da wannan auren ba kamar yadda ita ta hararo to a yanzu za ta yi ta musu karya a yi gwaji na karya su zo ainihin a to a zo a nuna cewa bayi da komai a ji a yi aure in dai haka ta zalunci yayinta ta cuce su ta haince su kuma Allah ta'ala zai tambaye ta dangane da wannan ranar kiyama sannan na uku iyayenta za su cutu da wannan aure idan ta kamu da wannan ciwon za su rasa abin da ya musu dajiya hankalinsu zai tashi suna ji suna ganin yarsu za ta bar duniya bayan da su yi har kin shiga wani damuwa kuma kin shigar da iyayenki damuwa da matsaloli wannan shi ma Allah zai tambaye ki ranar sau da ka haramun ne wannan auren ta kowane bangaren sa kuma idan mutum yana da hankali kai ba zai jefa kansa irin wasu halaka don mutum yana da hankali ba zai jefa iyayensa cikin waɗannan matsaloli ba ko kuma 'ya'yansa ko kuma haifi ɗan shi ma ba zai zo irin wannan ciwon so ka lalle lalle kam ya kamata wannan nan ta zama mai hankali don a yanzu kan wannan abu da take son ta yi yarinya ba ta da hankali mm. hankalin ta ba cikakke wani dole ne ta nitsu ta gane cewa wannan abu kuskure ne kuma hadari ne kuma wannan mai son ya aure ta ba yana nufin ta da alkhairi ba yana nufin ta da sharri ne da bala'i da halaka lalle ta ta wannan ba masoyin ta bane kuma in son ta yake ba zai taɓa yadda ya aure ta ba kawai da aka ta rushe dan ya buɗe ta lalle ta dawo hayyacinta ta ji tsoron Allah ta cewa wannan mutumin kada ta aure ta bi abin da iyayenta suke so in tana son albarkar duniya da lahira to Allah sa tana jin wannan kuma yace assalamu alaikum malam mun je ganin gida da matata hmm. sai na ce ta zauna ta bi gidan bayan na dawo sai aka ce an ganta suna hira da tsohon saurayinta sai babana ya ce ya sake ta ainihin ainihin yake ni kuma ina son mata ta ta dawo wanda yanzu ya zan yi to mata kan mata sako ba mm. kai ne mai mata kai ne kawo fita baban ka kai ne ka koma ka aure amma kai ne waje yin kanka to da ka babu yadda za a iya sake maka mata matar ka tana in ka ga uba ya sake wa ya abin nan dansa aure sai yaro ne dan karami wanda uban ne ya aura masa shi ya aura masa yarinya wanda in inda zai je auren ba da dan uban ba ma zai iya ta auren to nan zai iya sake masa amma ba da gaggen mutum baba yi da daman ya wurwure masa aurensa ba zai taɓa yi ba so da ka wannan auren kwata-kwata ma bai rabu ba yana nan ba maganan waya za ka yi kaza ai tana nan a matar ka ne saboda haka wannan kuskure ne abin da baban ya yi mm. kuma don ta je ta tsaya da tsohon saurayinta wannan aibawa yana nuna cewa ta je ta yi zina da shi ne ko ne sai dai abin ta yi bai kamata wani kuskure ne sai a nuna mata kuskure ta ta sake mace hankalin ta rabi ne ba jigin ke wani so za ka yi ta kuskure a tsora ta akan hanyar cewa wannan abin da ta yi kuskure ne ba sai ba ne saboda haka bai halarta ba ba bane cewa ya raba wannan aure da sabbin wannan matukar mutum musamman ma shi yana son matarsa ai komai zai iya faruwa ina aka ce ba za a bar masa matarsa ba matar ka tana nan ka samu dattawa wayanda babanka yake jin magana su je su fahimtar da shi ba abin da ya nan ba shari'a ba ne kwata-kwata abin da ya kamata a yi wa yarinyar nasiha ne gobe kar ta sake amma wurin su kan yana nan ba da damar da zai sake waɗansu aure. wani ce assalamu alaikum malam na rasa muhalli ga shi iyali suna ƙara yawa mm-hmm. ya halatta na karɓi bashin banki na sayi fili da kuɗin na gina a hankali a hankali. baya halatta wannan ba da lura ba ne sai a ta je ka je ka nemi wani babban gida ka kama a fiye da naka amma ka je ka ci bashin banki ka sai fili wannan riba ne ma'ana za su ɗora maka kuɗin ruwa idan kai haka za ka tashi ma ka ci ranar su ko mutum akwai yaƙi tsakaninsa da allah ranar alƙiyama yin haka ya zo hadisi zai na tana da ƙofofi saba'in da abu mafi karancin ƙofa yar karamar ƙofa zai ta ce misalin mutum ya zina da mahaifiyarsa to kaga wannan akwai riba kai abuwan mafi karancin kofar riba shine mutum ya yi zina da mahaifiyarsa sau da haka wannan kuskure ne kake son kai kuma babu wani lura ba wanda ya taɓa mutuwa saboda bai da gida wai ba abinci ka sa ba kana shure-shure za ka mutu ba wannan sai a ce ka cire bayan ka rasa abinci ba wanda zai baka bashi ba wanda zai baka kyauta ba ka da kuɗin siya kana shure-shure sai a ce ka cire baka kaskace abinci amma babu lura a ce mutum wai bai da gida ko ya ci riba mutum nawa ne ba su da gidan kuma su sun yawa kuma suna rayuwa hmm. ko za ka fifita rayuwanka ta lahira a kan ta duniya haka dai la saka da lahiri wannan ta ce assalamu alaikum malam idan za ka yi nafila za ka yi kabara harama ne kuma tambayar ta biyu ta ce ina share ɗakin mijina sai na yi tsuntuwa sai na yi bukata da shi ya halatta to farko dai idan mutum Ah, me ya tambayan farkon mata cewa kabbara na kabbara na fila kowace na fila ta da kabbaran harama ko in ce kowace sallah ta da kabbaran harama da na fila da tafarila bayan ka niyya a zuciyanka Allahu akbar kaga wannan haka ne sannan na biyu kuma wai ta ce ta yi tsintuwa ta fi ta ana ba su yi ba mata kabbara ce ko kama take so ta ce ne to shi ne ba mamaki ke nan in kama ce kuma na fila ba a mata kama farilla ne ake wai kama na fila ba ya kama amma kafar harama ko wace sallah na mata magana sun to a ɗakin miji kuma wannan ba sun to wani eh, ya aje kayan da haka in kina shara ki ga wani abu sai ki adana masa in yanzu ki ce to ga abun nan naka na ga shawuri kaza amma in kika ɗauka kuma ba ne ne sabakin yi sata ko za ki biya ranar lahira kuma zai iya haɗa rikici tsakanin ki da mijinki yana ajiye abubuwan sai zo bai samu ba har ya san wace ce take dauka shi kenan yana zaune da barauniya kenan kuma zai iya gwada ta zai iya gwada sai ya gani kuma an san ita kaɗai ne ta shiga ɗaki saboda haka wannan ba daidai ba ne zai kawo rashin zaman lafiya tsakanin ku da mijinki kuma abu da kike yi ba ki ba ne sata ne kuma Allah zai tambayi kira na kiyama ba a takin ɗakin mutum wannan kuma daga salihu ce assalamu alaikum malam mun zo masallaci mun samu an kammala sallar isha'i mm. sai ku koma gefe muka yi jam'i isha'i bayan mun kammala muka yi asham mm. amma limamin ya ce ba a yi haka a ana yi wannan ma shi ya fi in kai ka fita daga kowane irin samani mm. maimakon ka bi liman din tarawihi da niyan sallan isha to gara ka je gefe ka je ka isha ɗin ka sai ka zo kuma ka bi shi sallan ta tare ka ga wannan ne duk sun yi ittifaqi sallan ka tare suna ba ka farilla amma in ka je ka bi shi yana nafila wasu malamai sun ce ba sai ba ka bi isha kuma nafila limamin yake to da ka wannan wannan kai din shine daidai shi ya fita da kuma daga shakka gaba da wannan ta ce assalamu alaikum malam ina da ciki wata ina da ciki wata rana sai wani abu fari yana fita min ya matsayin azumi na wannan shafe cewa hadi hmm. azumin ki na nan bai taba azumin ki ba sai dai alwala ne akai sabani za ki sake alwala ko ba za ki sake ba hmm. a muhtasar mai muhtasar yana cewa wajaba wudu'un min hadith wal azharu nafi hmm. alwala tana wajaba da saurin fitowar wannan farin ruwa da yake fitowa masu ciki amma abin da ibn rushd al-jadd ya rinjaya shine ba ma sai an yi alwala ba to amma ke sai ki alwala ke ki sarki ki alwala kin fita daga sabani amma azumin ki kan yana nan kuma wannan bakin jinin al'ada ba wannan kuma yace assalamu alaikum malam zan iya sallah da matata za ka iya yi amma ka je masallaci ka bi jami da jama'a da yawa ya fi lada akan kai sallah da matarka ita kuma matarka ta yi sallah a gidanta ita kaɗai ya fi akan ta je masallaci wani nishayi fit buyoti aula wani rijali man yuridin nafla shi yasa ya zo a hadisin manzon sallallahu afdalu salati mari fil abun nan afdalu salatil mar'i fi baiti illa maktuba mafi bikin sallan mutum ya a gida sai dai in ta wajibi ne ta masallaci amma in kai da matar ka yayi kuma jaki sunansa saboda haka sai zama kana gaba ita tana baya kar ku jeru kamar da za ku jeru da haka karin sallah tsakanin miji da mata yake to tambaya ta gaba kuma mai ita tana cewa malam yaya matsayin zaman mu da mijina don wani lokaci har na manta manna da aure kuma ba rashin lafiya ba sai a ɗau tsawon lokaci ba abin da ya shiga tsakaninmu in hmm, to da kamata ne ku zauna ku tattauna kila akwai matsala akwai matsala sai a gyaro ta ko ta bangaren ta ko ta bangaren ita ko wani laifi kika masa ko kuma haka kawai shi ya shiga da wasu abubuwa ya manta da matar sai na bukatan a dawo masa da hankalinsa <laughs> cewa lallai ba ko ne haƙƙi a kansa na wajibi dole ne ya yi shi wala ka sai a faɗakar da shi ku zauna ku tattauna wannan matsalan ku warware ta tsakanin ku cikin ruwan sanyi insha Allah za a samu canji hmm. assalamu alaikum malam ni mace ce bana wasa da addini amma wata jarrabawa ce ta same ni sai na yi wanka sau uku ko fiye da haka sai na kamar ban yi ba kuma sai wani mummuna sabo ya faɗo a zuciyata mara kyau sai na yi addu'a a jima sai ya ƙara kuma na yi watanni a haka yaya zan yi kuma ta yada da addu'a da eh, wannan riko da addini ki ne ya sa shaidan yake zuwa miki yana sa miki irin wannan wasu wasu farko zai maganin wanka kan in yi guda ɗaya kawai kin yi ko shaidan ya ce miki bai yi ba yi. in kina haka zai dina zuwa wurin ke na shagaltar da ke ko yana sa miki wasu wasu kawai in kin yi yayi ko ya ce miki bai cika ba kawai wankan ya cika gobe ma ki haka to zai dina zuwa wannan shakkan da yake miki kuma abin da yake zuwa miki na sabon Allah da sauransu shi ma wannan yana faruwa da mumini bayan Allah na gari duk mutumin da yake ta alewa Allah to sai Allah ne da jarawa sabon maza sama haka da yawa ta faru da su wani zai samu maza sama ya ce rasulullahi abu yana karatuwa a zuciya hmm. wanda inda zai magana ya ta'azama a takallami ina ganin girman ne magana da abu ila ma rinda sun a sai ce sai tun kuɗi abu mazala sai ce masa za ka sari wuri iman wanda shi ne tsantsan imani irin wannan wasu wasu ne zama maka ka turi shi ne tsantsan imani ne saboda haka wannan wasu wasu ne shaidan ne yake kawo miki shi maganinsa shine neman tsari daga shaitan idan ya zo miki da wannan kici a'udhu billahi minash shaitanir rajim amantu billahi wa rusulihi ki nemi tsari daga shaidan kuma ita ce amantu billahi wa rasuli na yi imani da Allah da manzannin in kina haka to za ki tura shaidan din zai daina zuwa miki kwata kwata a'udhu billahi minash shaitanir rajim amantu billahi wa rasuli na'am to malam tambayar mu ta karshe a takardar kafin mu bude waya mai mm-hmm. ita yana cewa amincin Allah ya tabbata a gare ku malaman zauren fatawa na FM Hotel da fatan kun yi lafiya Allah ya karba mana ibadunmu bai ai zauzau da tambayar malam ga tambaya ta kamar haka waɗanne hanyoyi ake bi mutum ya karbo bashinsa bisalam daga jamilu ahmad wambai bomoi yola to bashi ana karɓan bashi ta hanya mai kyau hmm. farko da idan an yi wa bashin ajali to a bari sai ajalin ya yi kafin a karɓa kuma idan an zo karɓa ɗin a karɓa ta ruwan sanyi don magana ta sama ce rahiman Allah umra'an samhan iza ba'a wa samhan iza shtara wa samhan iza qada wa samhan iza qada hmm. Allah ya kika mutumin da inda sai da kayansa da sauki Inda zai saya ma da sauki yake saya mana yana mana yana bawa mai sai da kayan riba in zai biya bashi cikin sauki in zai karbi sa, zai nemi bashin sa cikin sauki yake nema don a zamanin manzala sallallahu wani ya zo ya samu zuwa Allah cikin sabansa sai kama shi ya cakwame shi ya cakwame shi